وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم kuma don waɗanda Allah ya ba su ilimi su samu wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi Muhammad shine gaskiyar da Allah ya yi wahayinta zuwa gare ka, ya kai wannan manzo, sai su ƙara imani da shi, zukatansu su ƙara natsuwa da miƙa wuya zuwa gare shi, lalle Allah mai shiryar da wanda suka yi imani da shi ne zuwa tafarki madaidaici, wanda babu karkata a cikinsa a sakamakon miƙa wuya da suka yi masa.